والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء بالله halittuha lilulati bisalami wa adam yin wa biyu alal manabir shin yin addu'a ga shugabanni bisala da kirki a musu addu'a cewa Allah ya gyara su da kuma rashin tsine musu da zagin su akan mambari dalilun ala annana barin. shin dalilin ne akan cewa muna muna goyon bayan abin da suke yi wani zawizu ma ya saki gunan minal zulmi wal dalili ne akan cewa muna halarta abin da suke aikatawa na zalunci da karkacewa don mun ce a yi musu addu'a Allah ya shirye su Allah ya gyara su dalili ne akan muna goyon bayan zaluncin su eh lam rahimakallahu ta'ala ka sani Allah ta'ala ya maka rahama ya akil karim ya kai dan uwana mai karamci Allah du'a al walati umur bil hidayah lalle yin addu'a ga masu jagorancin al'amura da cewa Allah ya shirye su na'am wa adam ila'anihim alal manabir da rashin tsine musu akan mumbari la dullu ala Ba baya nuni akan son su wanda baya nuni akan cewa kana son shugabannin ne da kuma goyen bayan zalincin su a ah, na'am bal huwa min babu irtikabu kafin da rai yana cikin babi ne na irtikabu kafin da rai wato mutum ya aikata mafi saukin cuta guda biyu لأننا إذا لعناهم بالتعيين دوما للمو إذا مكا أسيني مشواغبني بالتعيين mu kama sunan shugaba mu ce Allah ya tsine mishi izdadu sharran ala sharrihim sai su kara sharri akan sharrin su wa yadullu ala ma qulna ma akhrajahu abu amr abin da yake nuni akan abin da muka faɗa abin da abu amr addani ya fitar da fitar a cikin littafin sa al an muhammad bin munkadir daga muhammad ibn al munkadir rahimahullah ma buyi a yazid bin muawiya lokacin da aka yi mubaya'a ga yazid dan muawiya na zikira zalika ibn umar sai aka ambaci wannan ga Abdullahi dan Umar cewa an yi mubaya'a ga Yazid dan Muawiya na faɗa in kana khairar radina sai ce in kana khairar radina in har alkhairi ne wannan mubaya'a mun yarda wa in kana sharran sabarna idan ko ya kasance sharri ne mubaya'a mun yi hakuri na ba zan gane in alkhairi ne mun yarda in sharri ne mun yi hakuri bai ce in sharri bane za mu yi zanga-zanga in sharri bane za mu ɗauki makami misali a idan sharri ne mubaya'a mun yi haƙuri kaga wannan sai zama daidai da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam marra amin amiri fi shay'an yakrahu Falyazir. duk wanda ya ga wani abu game da shugabansa da yake dama to ya haƙuri haka annabi ya ce in mutum ya ga wani abu da shugabansa ba a ce kai ta zage-zage kai ta surutai kana tambatu ko ka ringa motsar da ainihin amawa domin su kyamaci wannan shugaba ko abin da ya kama da wannan ba kuskure ne wannan an gane ana so kai masa addu'a ana so ka wayar da kawo kan mutane su yi masa biyayya kar ka zama to mai taimakawa wajen a yi masa tawaye ko a yi zanga-zanga an gane ku wa ma'ana haza anna min al-wulati man huwa khairu lil ibad wal bilad ma'ana wannan daga cikin shugabanni akwai wanda yake shi alkhairi ne ga garuruwa da kuma da kuma bayi ga bayi da garuruwa wa haza radina bi wannan mun yarda da shi ko ba irin wannan shugaba wanda zai mana adalci wanda alkhairi ne mun yarda bi annahu walin adil domin shi gwamna ne ko shugaba ne adili wa minhum man huwa fajirun zalim daga cikin shugabanni akwai wanda yake fajiri alzalimi zalimi makruh ladaina shi wannan abin kyama ne a wajen mu saboda zalincin sa da fajircin sa laysa fi qulubina shay'un min hubbi a cikin zuciyar babu wani abu na san shi waye zai so al-zalimi babu ba ma san shugaba al-zalimi bi zulmihi wa fuduri saboda zalincin sa da fajircin sa walakin la yajuzu alaina sabbu sai dai cewa baya halarta a gare mu mu zage shi duk da cewa fajiri ne azzalimi ne baya halarta mu zage shi mu tsine masa لأن صاحب الشرح رضي الله لأن صاحب الشرح صلى الله عليه وسلم حرم علينا صبه ولا أعلم domin ma'abucin shari'a sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana zaginsa da tsine masa. Wa alaina an nasbira wa nastaghfirullah. Ya zama wajibi a gare mu mu haƙuri mu nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala min zunubina daga zunubanmu لأن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا يوم الله تعالى بيرن جاي من الشواغبني الظالمين با sai saboda lalacewar mai ayyukanmu a gare ayyukanmu ya lalace to don lalacewar ayyukanmu sai Allah ya jagorantar da shugabanni a zalimai a kanmu alaina an nastahi da istighfar wa tauba ya zama wajibi mu dage wajen istighfari da tuba wa islahin amal da kuma gyara ayyukanmu wannan shine mahanga na salafiya idan muka hangi shugabanni suna zaluntar mu za mu mayar da laifin zuwa ga kanmu wannan. lalle akwai laifin da muka yi ma Allah shi kuma Allah ta'ala yana fushi da Musa yana mana azaba to me ya kamata mu yi mu dage mu nemi gafara wajen Allah mu dage mu tuba zuwa ga Allah mu dage mu gyara ayyukanmu wa'annan sune hanya da zaran mun yi wa'annan abubuwa guda uku da muka ambata insha Allah ana fatan al'amari ya canza A gani shugabannin su koma suna yi mana adalci shugabannin su koma mutanen kirki intaha A gani amma wannan ka'ida din kaɗan ne daga cikin mutane suka fahimce shi cewa in ka ga shugaba ya kangare wa al'umma yana ba su wahala akwai dalili dalilin mu mun saba ma Allah ne shi ma Allah ta'ala sai wahal da mu kan wannan an gani wasu da yawa kawai suna kallon abin da ya ta wata mafuskanta daban sabanin wannan amma yan salafiya wannan shine mahangan wa kazalika nuwalli na ba'adar da bima kanu yaktubun haka muke shugabantar da sashen azzalimai akan sashi saboda abin da suke aikatawa kun gane wannan aiki aikin da muke aikatawa din nan shi ya janyo mana Allah ya mana azaba Zuharar al-fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas hmm. Eh, waliyunzika hume ba'adar da zai aminu wato barna ya bayyana a doron ƙasa saboda abin hannayen mutane suka aikata saboda Allah ya ɗanɗana musu sashen abin da suka aikata ashe Allah ya haka ne don ya ɗanɗana musu sashen abin da suka aikata Allah Allah hum ko za su dawo su gyara ayyukansu innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innama tazalla hum shaytan ma'a ma lalle wa'annan da suka juya daga cikinku ranar da jama'a biyu suka haɗu yakin badar yakin uhudu inna masa zala kuma shaitan kawai shaitan ne yasa suka zame bi ba ma kasabu saboda sashen abin da suka aikata A gani shaitan ya ashe in mutane suka zame suka aikata aiki mai kyau to Allah ta'ala sai ya azabtar da su ko za su dawo na'am na'am aiki mara kyau in suka aikata aiki mara kyau wa man kana min duk wanda ya kasance daga cikin shugabanni yana zaluntar mutane baya ba hakkin su yana barna a doron ƙasa ta hanyar aikata abubuwan da Allah ya hana fallahu subhanahu hasibu Allah ta'ala zai maka hisabi wa akhiduhu bi qadari man rakaba kuma Allah zai kama shi gwargwadon abin da ya aikata na miyagun abubuwa قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر نعم baya nuni a kan tsantsan shugabannin da kuma goyon bayan zalunci daliya نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وهو الوحيد ومن يكن في دعره لم يلقه فكأنه لم يوجد فهو الوحيد شيء wato shi malamin nasu shi makaɗaici ne wani town ne shi a manyan kullum ya rika hufi dalare duk wanda ya kasance bai gamu da malama a cikin zamaninsa ba ka an da hulam yuje kai ka ce ba a ma samar da shi ba ka ce ba a halice shi ba a gani yadda ka san mutum kawai bai ba zo duniya ba inda mutum bai haɗu da malam ba fa in ishra abba ila al hidayah ghayruhu fardun wa laysa lahu nazirun fantafa darbun wa tasmiyatun li hadha al-munfarid shi malam fardun ne shi shi makadin shi ne wadin tawun ne shi fantafa jam'un wa tasmiyatun li hadha al wato jam'i da kuma tasmiya ya koru ga wannan mufrad din shi malam mufrad ne bai da bai da tasmiya bai da jam'i an gane bai da musanna bai da jam fantafa jam'un wa tasriyatu li wa tasriyatu li hadha al-mufrad da jam'i da musanna ya koru ga wannan mufrad din kenan shi kadai ne kawai a cikin ilimin sa idan mutum bai yi karatu wajen shi ba kawai ma bai yi karatu ba ne na'am fa in abba ila ila al-hidayah ghayruhu fal bisku lan falu laysa kal bisku al-kadim fa in shra abba ghayruhu ila al-hidayah idan waninsa yana leƙe zuwa ga shari'a idan waninsa yana leƙe fa'idin abba gairuhu idan waninsa yana leƙe zuwa ga shari'a to ya sani falmis fara, wato shi almiski mai tsananin kamshi laisa kalmiskin kadi ba kamar almiski mai rauni ba ne wajen kamshi ne shi almiski mai tsananin kamshi mai tabbataccen kamshi ba kamar almiski ba ne wanda yake kamshin shi na tafiya وهو الوحيد شي مالن shi malam makadanci wa duk wanda ya kasance bai haɗu da malam ba a zamanin sa kai ka ce ba a taɓa samar da shi bane fardun laysa lahu nazir fardun shi malam makadanci ne laysa lahu nazir ba shi da tsara sai jam'i da mufrad suka koru lihaza jam'i da musanna suka koru lihaza ga wannan mufrad na'am fa inishra abba ila al-hidayah fa idan wani ya yi leƙe zuwa ga shari'a to ya sani to turare mai tabbataccen ɗamshi ba daidai yake da turare mai ainihin wanda mai raunin ɗamshi ba ko turare mai dogon zango almiski mai dogon zango ba daidai yake da almiski mai gajeren zango ba wani ɗamshi na'am mhm. الكوفة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المغربات بالحروف وإن أكتم الإرادي بحروف نعم قال والذي يغرب بالحروف أربعة أنواع يجي وإن أكتم الإرادي بحروف نوع يهدني التسمية أقوي مثنى نعم وجمع مذكر السالم أقوي جمع مذكر السالم أقوي أسماء الخمسة والأفعال الخمسة أقوي أفعال الخمسة نعم وهي يفعلان منين يفعل الخمسة عشان يفعلان taf'alani yaf'aluna taf'aluna wa wayannan sune af'alul khamsa wa aqulu al-ismu ath-thani min al-mu'rabat ina cewa ismi na biyu daga cikin mu'rabat al-ashya'u allati tu'rabu bil huruf akwai abubuwan da ake mal irabi da huruf نعم والحروف التي تكون علامة على الإعراب الأربع حرف من ذلك زمن توا علامة لإعراب بلا الألف والواء والياء na'am wallazi ake wal da wa'annan huruf din awwa guda hudu ne akwai tasmiya wal murad biha al musanna abinda ake nufi anan shine musanna misalin sa al misrani wal muhammadani kaga misra misrani ko an mai da harfa alif da nun wal muhammadani جمع مذكر سالم شي جمع مذكر سالم ومثاله المسلمون أن أرى واو دنون والبكرون والمحمدون واو دنون نعم الأسماء الخمسة سوء أسماء الخمسة هي أبوك شيني أبوك وأبوك وأموك وفوك وزمالي نعم الأفعال الخمسة ثم أفعال الخمسة ومثالها يضربان وتكتبان إيه وتفقهون وتحفظون وتشربين wa yafqahuna kawai abin da ake nufi duk wani fi'ili in ce af'al khamsa fi'ilin da wato fi'ilin da yake yana wato yana da wato ake ne ake ne abin nan akwai yana da wawun abin nan a duk fi'ilin da yake wato fi'ili ne guda biyar wanda ake ake lirabin shi da da huruf ana nan lirabi da wawan da nunu kaman ya ya fazun kaman ya ya fazuna ta fazuna ana mai lirabi da alifun a gani kaman ya fazani ta fazani sannan kuma da ya'u ta fazina to duk fi'ili da yake da wannan shine af'alul khamsa وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء وبيان إعراب قوة إيه لتشكيل دول تفصيلا نعم إيه. نور اليقين نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث الثلاثة الذين خلف حديث وإن أكم وإن أكا جهك تدع الأمر نسو حتى ألا يأيك وكنشي أكنسو وجاءه كعب بن مالك الخزرج واتو كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam murara bin rabi da murara ibn rabi da hilal bin umayya da hilal bin umayya duka waɗannan gaba ɗaya 'yan ƙabilan aus ne sun zo suna masu tabbatar da zurban ya rasulullah mun san mun yi laifi da bamu samu mun je yaƙi ba ma da kala alaihi ka'abu tabassama tabassum ligarib a lokacin da abu bin malik ya shigo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi murmushi irin murmushin al-mughdab murmushin wanda aka fusatar da shi da ganin murmushin kan san ba murmushin farin ciki bane murmushi ne na na kushi wakala ma kallafa sako ma kallafa ya kai ka'ab menene abin da ya sa kai fashi menene ya sa kai fashi baka bi mu yaki ba kala ya rasulullah ya rasulullah law jalastu inda ghayrika min ahli duniya da a ce zan zauna a wajen ka daga cikin mutanen duniya ne la ra'aytu an da min saqfihi da zan ga cewa zan iya fita daga kushinsa da uzuri a gare da a ce zan zauna wajen wani daga cikin mutanen duniya ne na san dabaru da ƙaryar da zan yi in kubuta da zan ga cewa ni zan iya fita daga fushinsa da uzuri walakad uti tu jadara to an ba ni iya jidali iya jahiliya ni na iya magana na san bayanin da zan yi in gamsar da kai har ka kyale ni walakin ni walla laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma hadithan sai cewa ni wallahi na san cewa wallahi da zan baka labari yau labarin ƙarya yi a hannu da ka yarda da shi game da ni yi shi kannan la an yuskida ka alayya an yaskada alayya fi Allah ya kusa wato ya yi fushi da ni akan wani abu in har na maka ƙarya to Allah ta'ala ya san ƙarya ne Allah zai fushi da ni wala in haddathuka haditha sidq da wallahi zan baka labari labarin gaskiya ta zabu alayya fi sai kai fushi a gare ni a cikinsa. ni ni ina ina fata in samu afuwa na Allah kan wannan wallahi ma kana wallahi ma kana min uzri wallahi ma kana min uzri yace na rantsi da Allah wallahi ko kadan ban da uzuri kawai haka nan ne kawai shedan ne kawai ya irin jahili فقال عليه الصلاة والسلام سيما زو صلى الله عليه وسلم سيشي أما هذا فقد صدق أما واني يا فقد السكيا وانا يا فقد السكيا alhamdulillah na'am fa qum hatta yaqdi Allah fi to tunda ka faɗi gaskiya tashi har sai Allah ya yanke hukunci game da kai fa qala sahibahu misla qawli sai abokan shi suka faɗi misalin maganar shi na'am fa qala lahum alayhi salatu wa salam. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa kamar yadda annabi ya gaya musu kamar yadda ya gaya wa Ka'ab kuma kowanne daga cikin su ya ce ba shi da uzuri kuma sai annabi ya ce ba kowanne ka tashi har sai Allah ya yanke hukunci game da kai wani al musulmi na an kalame sai annabi ya hana musulmai daga yi musu magana fashi ta naba hukunna sai mutane suka nisance su faru kowa da su wa mara mu an ya ta zilu nisa sai ya umarce su su nisanci matayensu ya ce kowa ya nisanci matan shi ma a lokacin nan sai matan gilalu bin umayya sai ta nemi izini sai ta masu zaujiya ta nemi izinin ta yi hidima ga mijinta ta ringa dafa mai abinci tana mai wanki tana mai kaza tana mai kaza لأنه شيخ domin shi tsoho ne tukub tukub ba shi da hadimi shi kuma tsoho ne shi matalaka ne ba shi da hadimi wanda zai masa hidima sai manzan Allah ya yi izini gare ta cewa ta ringa yin hidima gare shi Wannan ya zalu ka zalika hatta daqat alaihim al'abd bima ba su gushe ba cikin wannan hali sai da kasa musu kunci duk fadin sa duk faɗin ƙasar zai da musu kunci saboda an ƙaurace musu kwana arba'in wadaqat alaihim anfusuhum kuma ransu ya yi musu kunci na wazannu Allah maljani lillahi har kai da san cewa babu malaba daga Allah dole sai zuwa gare shi za a koma na'am sun bata ba alaihi sannan daga bayan sai Allah ya karɓi tuban su na'am wa arsala alaihi salatu wa salam man yubashiruhum bi hadhihi ni'ma sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya aika da wanda zai musu albishir da wannan ni'ima mafi girma na'am fatalaqawun nas afwadan sai mutane suka tarbe su ƙungiya-ƙungiya, jama'a jama'a yunabbi'una hum bi tawbatillah yuhaddi'una hum suna taya su murna da tuban Allah suna taya su murna da tuban Allah wannan ya nuna idan abun farin ciki ya samu dan uwanka musulmi ka taya shi ne farin ciki idan bakin ciki ya same shi ka taya shi bakin ciki a lokacin da abun farin ciki ya same su sai sahabbai ka je ka taya su murna cewa Allah ta'ala ya karɓi tubansu amfanin ma da kala ka'abul masjida a lokacin da ka'ab bin malik ya shiga masallaci da ka'ab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masrura sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tarbe su yana mai farin ciki faqala abshir ya ka'ab bi kai yace albishirinka ya kai ka'ab da alkhairi na'am yawun yamurru alayka mun wato yini yini wanda ya wuce a gare ka tun san da mahaifiyarka ta haife ka baka taba gamuwa da yini na farin ciki kamar wannan ba an faqala man indaka ya amin indaka ya rasulullah ya rasulullah wannan tuba din daga wajen ka ne kai ne ka yafe mana ya rasulullah amin indillah ko daga wajen Allah ne Allah ta'ala ya duba niyyar mu dan Allah shine masanin gaibi Allah ya duba niyyar mu sai Allah ta'ala ya karbi tuban mu gurgurdan niyyar mu shi haka ne ko yaya qala bal min indillah yace a ah, wannan tuba ba daga wajen na ba daga wajen Allah ne Allah ne ya karbi tuban mu kai tsaye qala ka sai ka zo ya rasulullah ya rasulullah inna min tawbati an ankali a min mali sadaqa lillahi wa rasuli lalle yana daga cikin tuba na, wato in fitar daga cikin dukiya na sadaqa zuwa ga Allah da sa na ba da dukiya na ya zama sadaqa zuwa ga Allah da manzo ana alayhi salatu wa salam sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce amsik alayka ba'da malik ka rike sashen dukiyarka a gare ka ba ba duka ba kada ka yi sadaka da duka dukiya da mutum zai zo ya ce in ya samu haihuwa ko ya samu ya ci jarabawa duk dukiyar da ya mallaka ya ba da kyauta aka ce sulus ya ishe shi kada ya bada duka eh. shi ya fa alkhairi gare ka sun makara alaihi salatu wasalam a ya allati fiha fiha tawbatu eh, sai annabi ya karanta ayoyi wanda a cikin shi akwai tubansa tuban ka abu malik da shi da abokansa a can suratu tauba wa ala salatati lalina kulle. eh sannan Allah ya kabi tuba ga ukun nan wanda aka dakatar da al'amuransu hatta wa har sai da kasa ya musu kunci duk fadin sa wa anfusuhum kuma wato rayukan su suka yi musu kunci saboda an dina mu'amala da su kowa ya kaurace musu na'am wa zannu allamul ilayhi suka yi zato suka tabbatar wannan zannu ai sun tabbatar wa tahaqqaqu na'am sun tabbatar babu malaba babu malaba daga Allah sai zuwa gare shi sun mata ba alaihim sannan sai Allah ya yi musu ilhaman tuba dan su tuba Allah ya yi musu ilhama na tuba don su tuba lalle Allah mai karɓar tuba ne ko mai rahama eh. wa salam eh. akwai shi ba wai wanda yake zai hana shi yaki amma ba shi da ƙarfin da zai yi dubu irin wayannan ba gani wasu ayyukan wahala gaba ɗaya ba zai iya ɗauka ba Ta ɗan manyanta amma zai iya zuwa yaki akwai tsufan da mutum ka gan shi ya ba zai iya fita fagen fama ba shi yasa ka abu malik shi ma matar shi ta ce masa kai ma ka je ka nemi izini ne ma amma hidima dan ga hilal bin umayya nan matar shi ta nemi izini a da ta nemi izini sai aka aka yadda ta abin nan sai shi ma sai fitar da fiƙi cewa ni ba kamar shi nike ba ni ina da ina da ƙarfi na inda na je ma na san manzon Allah ba zai yadda ba an gani kuma dan ka san imanin sahabbai annabi da ya ce kowace ta kaura cewa mijinta kowace ta kaura cewa mijinta tana iya lallabawa ta mace dafa mai abinci ba wanda ya sani tana kaza amma ta san Allah ya sani kuma Allah zai tona mata asiri saboda haka sai zama to kowace bata yadda mijinta ya take ta ba ba magana dafa mishi abinci ba magana wasu al'amura kawai kowa al'amarin shi yake yi har wannan tsawon lokaci ya cika daga san yadda irin su sahabbai suka yi suka fahimci musulunci da haka za mu fahimci musulunci da al'amura sun kyau Allah shi taimake mu yi karatu okay Thank hmm. you. Eh? na suna cikin gidan a cikin gidan kowa take eh. yaya za a takura misali da ko shi ne ba ko shi ne za a iya yi ruwan falo ya isa inda mutum ba wai ya yake da shi da yawa misali Ɗaki ɗaya ne dai matsala in ka yi ya za ka yi da ɗaki ɗaya in ka ta haihu ya za ka yi da ɗaki ɗaya

da ya aika ne. Hmm. ya halatta inda zai tasiri ke za mutum zai auri mace auri mai son shi ba daga ta iya wata biyu tana gaba da mutum ba a magana kuma tana hankali ta in dai akwai soyayya to da lalazi ko kwana ɗaya baka mata magana ba hankalin ta kashe amma wanda ba ta kan mutum sosai shi za ka iya wannan adawa ɗin mai tsanani ko ba ta damu ba eh me inda ka ƙara

kai akwai akwai karancin so saboda in ba su in akwai so za su zo ku yi mu'amala ta so ku zauna ku yi fira biyan bukatan ma tana son mutum sosai kamar tunda ta yi haƙuri da biyan bukatanta, ta ta yi haƙuri da mu'amala da kuma tana son ka gaskiya akwai akwai karancin son in akwai so sosai ba za ka so ku rabu ma. ana da duk wani adawan da za ka yi zan ga soyayya ce kawai ake shiryawa da wuri a nan in dai ana adawa ga ba a shiryawa da wato gaskiya akwai karancin soyayya da in ma mijin bai damu da matar dama ko da ita ko ba ita zai rayu sannan ita ma kanta ba ta damu da shi ba kuma za ka ana ta wannan adawa din mai dadewa amma dai an soyayya shi ai ba abin da ke zaune da aure ta soyayya soyayya ce jagorancin komai shine direba an gane yasa in mutum zai yi auren ya tsaya ya tabbatar da wannan mata tana so na shi sa na aure ta ya kalli halayen ta san shi ke bawa kawai an tilasta da bai aure shi akwai matar da wallahi ko shekara nawa kai da ita ba abin da na bisa kuma matar da tafiya kawai ta ita na kwana ɗaya ko kwana biyu suna cikin damuwa tana da ita za su cutu ba za su iya rayuwa ba kai ba za su zuma a ce za ku yi tafiya ka bita ta bika ko abin da ya kama da wannan to duk irin wayannan za ka iya fahimtar wannan akwai akwai mace wanda ba sannan akwai mace wanda ita kawai ba ta ba damu da soyayya ba akwai mata irin wayannan kawai ita ta yi aure ne amma ita ba ta ɗauki wai ita maganar saduwa ma bai dame ta wannan bawan sai za ta iya shekara biyu ba wata da namiji. shi kaga ita ma wannan akwai matsala duk matar da ita ba ta sha'awar namiji kwata-kwata sai dai kawai ana kakanta ne kawai ta abudan tana yi ne kawai ta haihu kawai dai kada a ce ba ta kaza amma ba ta jin komai a jikinta na wannan saduwa ba wai yi ba a yi kama wannan muskila ne an gari amma mace bi ma'ana mace tana da sha'awa sai kuma sannan tana da soyayya ga mazajinta mutum na zuwa zai iya gane matan ko ta wajen zuwan ka ba ta za ka iya sanin mace ne soyayya ko wanda soyayya wajen ka zo ko wata nawa ka zo ba abin da ya dame ta ko wata nawa ne ka ɗan yi fashi ka tafi kwana biyu mace bai gane ba ba ta ce to ya kwana biyu sama wata wallahi tana ganin baka zo ko ko tana isha'i ne ma ka saba zuwa da isha'i daga kai tsara yake wani zama waya Ya da shiru da ya faru ne ko ka samu wata ne da sauransu idan samu shugaba misali yana da wasu kudurori a kan talakawa ne don ya aiwatar da yawa za ka sha wahala to nan ya halatta a yi addu'a wannan aliyar ta da Allah ya canza shiga ta da a wadanda su sai kuwa wai tambayar da yake a samu shugaba yana da wasu kudurori wanda talakawa za su wahala saboda wannan kudurorin to ana iya yin addu'a a ce Allah ta'ala ya sa ya canza wannan tunani na shi ana iya yin addu'a mana tunda shi shugaban bai gano za a wahala ba shi yana ganin kamar alkhairi su ma talakawa sun gano wahala za su za su iya roƙon Allah cewa Allah ya sauwaƙe musu al'amarin Allah ya sa shugaban ya canza ra'ayinsa wannan ba tawaye gare shi bane amma wasu malama sun kallafa wa mutane su a yi azumi a yi kaza a ta wasu ne ba na hukuncin yin wannan azumin da sai cewa a taro waje ɗaya a yi kaza biri a yi ya sa a musunna a yi sahabbai da yawa sun yi ishtihadi usman bin affan ya yi ishtihadi kala kala na kurakurai wanda sahabbai sun yi inkari kan kurakuran amma ba su ce a taro a yi ta wannan abubuwan ba an gani akwai abubuwa da suka faru da shugabanni da yawa wasu sun yi ishtihadi sun yi kuskure amma ba mu ji wannan labarin cewa an ce a yi ta kunuti ko kuma a je a taru a yi addu'a a yi kaza a yi kaza ba babu wannan magana ne. wani lokaci wasu kan gane kamar wani abu ne wanda ya shafi hanyar samun kuɗi mu na alkhairi zai toshe gaba a ce talakawa sun gano cewa idan aka sa wannan ƙudurin mutane miliyan ɗaya da wani abu za su rasa sana'a ya kuma filin akwai abinci a fili a gani na ka canza boda daga waje kaza ya koma waje kaza to mutanen bangare kaza za su daina samun hanyar sa a abinci za su yi kaza za su yi kaza ai wanda kaga a fili shan ne gare su hmm. wa'anda za su fa'idanci su ne da wani da wani da wani za su fa'idanci bangare kaza su fa'idantu bangare kaza kuma an kashe su to an gano wannan za su yi addu'a Allah ta'ala ya sa wannan kudiri kada ya tasiri magana shugabanci abubuwa ne na kankaru na mai muhimmanci ba wani farin ciki zai yi ba ya tuba nauyin da ya hau kanshi dan mutum ya ci zaɓe yanzu ba wai abin farin ciki bane a ƙa'ida amma a demokradiyance farin ciki ne har mutum walima yake yana jin daɗi ya samu ya samu abin nan saboda tunanin cewa ana ganin yayi kuɗi kawai su mutane abin da su duba kuɗin ba sa duba maganar shigar shi wuta ba su duba in yayi zalunci ko ya danna haƙƙin mutane zai shiga wuta to ana tunanin kawai dan uwanmu ya samu insha Allah za mu yi kuɗi insha Allah za mu samu mukamai za mu samu kaza wannan ko ba abun farin ciki bane za a ce mutum naka yayi gwamna ko waye tunanin yaya za a yi Allah ya za a yi samu tsira daga wannan matsala ne babban abu na'am ana mai murna ya samu ba <laughs> to maganar principal menene abin murna kan ya samu principal da ga kaga inda inda zai bi ta ka'ida wahala kawai zai yi wa mutane zai wa talakawa wahala ba wani abu da zai samu inda zai bi ka'ida alal kaman haramun din ba ana mutane mun ana mutum mun da ne zai samu inda zai yi ba da kawai mutane eh. yanzu kun fata ai in albashi ne misali shi kadai zai da kuma kaman wani wahala ne ya kawo yanzu ba ka gani yanzu a wannan gwamnatin ai wanda suke education manya-manyan wahala suke sha tun daga ministry har zuwa yanzu saboda budget din a girgiye yake kuma ana sa ido akan abin da za a yi da shi daidai gwargwado to yanzu ba kamar da bane wanda za a yi arin gizo za a turo da kuɗi na turo da kuɗi za a ce a cikin kuɗin nan ana so 80% ya yi aikin makaranta da shi kashi 90 to kashi 90 da zai aikin makaranta da shi ba wani aikin makaranta aljihu shi ne makarantar kuma duk wata sai an turo mai raunin kuɗin wata in an turo mai da dubu ɗari biyu 80% kawai na aikin makaranta ne zai sai cok ya sai kujeru ya yi dancin makaranta ya yi kaza ya kaza haka za a yi ta turowa ko an yi aikin ko bai ba za a ƙara turo da wani kuɗin ba za ka principal ya yi kuɗi sosai ya samu wadata ma yanzu sai ya zama to ba a yin haka ne. an gane wasu abubuwa da yawa ma sannan kuɗin school fees za ake amsa school fees sai aka ce kuma sai sai hukuma ta ce ba magana school fees Da ce kowane ɗalibi ya zo ya karatu kyauta to wannan kuɗin shi ma babu shi yanzu don school fees yadda ake yi da idan mutum idan akwai ɗalibai dubu biyu a makarantar sai ce akwai ɗalibai ɗari bakwai to a kan ɗari bakwai zai ringa aika ma zonal office a cikin ɗari bakwai kuma sai a cire kashi tamanin a bashi casa'in sai zonal office riƙe an gano wani kashi tamanin nashi ne a cikin wannan saba'in ɗari bakwai ɗin sauran guda nawa ya rage wanda bai sa ba dubu ɗaya ɗari uku to na shi ne shi gaba ɗaya dubu ɗaya ɗari uku na gaba ɗaya na shi ne za su sa kawai list za su sa za su ba gwamnati ɗari bakwai sauran duk nasu ne to ma ga yanzu za aka ce school bill kyauta yanzu tu wannan abin ya kukuce musu Allah ya sauke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta